Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran duniya. Da farko ga kanunsu. A ci gaba da hare-hare kan hamji ƙasar Isra'ila, sojojin ƙasar Iran sun cilla ƙunshin makamai masu linzami da drones karo na goma sha hudu. 'Yan majalisun dokokin Amurka sun tabbatar da cewa Iran bata mallaki makaman nukiliya ba, don haka Amurka kada ta shiga yaƙi da ita. sannan za ku je wa hamji kasar isra'ila duk tare da halin da take ciki tana ci gaba da kai hare-hare kan gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran majiyar sojojin kasar iran sun bayyana cewa sun cilla a safiyar yau kunshin makamai masu linzami da jiragen drones a kan hamji kasar isra'ila kuma sun sami tabbaci kan cewa makaman sun sami bararsu kamar yadda aka tsara kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto sojojin ƙasar na cewa sun cilla makamai masu linzami mai suna sijil wanda ba su taɓa cilla shi ba kuma yana da karfin gaske labarin ya ƙara da cewa jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila wa'anda ake sarrafa su daga nesa sun kai hari a cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar iran da ke hundo na lardin tsakiyar ƙasar a safiyar yau amma hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ta bane cewa harin bai yi wani illa ga cibiyoyin ba ta ce iran ta ce harin bai kai ga ruwa mai nauyi na makamashin nukiliya da ke cikin cibiyar ba a wani bangare kuma shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya yi allah wadai da hare-haren da ƙasar isra'ila ta kai kan kasar iran ya kuma kara da cewa kasar rasha tana aiki da kasar iran a cikin shirinta na makamashin nukiliya kuma za ta ci gaba da hakan daga ranar alhamis ne dai mutanen kasar amurka daga bangarorin rayuwa daban-daban suka fara zanga zangar yin allah wadai da shugaba amurka wato donald trump wanda yake shirin shiga yaƙi da kasar iran labarin ya ƙara da cewa masu zanga-zangan suna bayyana cewa duban dubatan mutane a birnin new york da los angeles da kuma boston sun fito kan titunan biranen suna allah wade da shirin amurka na shigar yaƙi da ƙasar iran wanda shugaba trump yake yi masu zanga-zangar suna rera taken ba ma son yaƙi da iran yaƙin da ba namu ba isra'ila ce ta fara yaƙin banda haka ƙasashen duniya da dama sun soki shugaban ƙasar ta amurka da shiga wani yakin don yaƙi ne wanda ƙasar isra'ila ta fara kuma ƙarya ce maganar cewa iran tana ƙoƙarin mallaka makaman nukiliya ƙasar china a nata ɓangaren ta bayyana cewa ba za ta zauna tana kallo al'amura suna taɓarɓarewa a yankin gabas ta tsakiya ba don akwai al'amura da dama da suka shafe ta a wannan yanki musamman tare da jimhuriyar musulunci ta iran kamfanin dillancin labaran fars news na ƙasar iran ya nakalto daga kamfanin dillancin labaran irna shi ma na ƙasar iran yana cewa har yanzu sojojin ƙasar isra'ila suna ci gaba da kai hare-hare a yankin zirin gaza tana kuma kashe falastinawa duk da halin da take ciki labarin ya ƙara da cewa a jiya kaɗai sojojin yahudawan sun kai falastinawa goma sha tara ga shahada a unguwar mawasil da ke yammacin garin khan yunus daga kudancin gaza sojoji yahudawan sun kai falastinawa uku ga shahada kuma su ne mahmud muhammad rasas da nidal muhammad rasas sai kuma Warren muhammad rasas sai kuma a yankin attar a cikin garin khan yunus sojin yahudawan sun kashe falastina guda biyar labaran sun kara da cewa a kan titin salahuddin da ke tsakiyar birnin gaza sojojin yahudawan sun kashe falastina goma sha ɗaya wanda suke kokarin samun abinci da ake rabawa a wurin sannan wasu falasɗinawa kimanin ɗari sun ji rauni har ila yau a wani labarin kuma majiyar kiwon lafiya ta gaza ta bayyana cewa a ranar talatar da ta gabata sojojin yahudawan sun kashe falasɗinawa ƙalla hamsin wa'anda suke jiran karɓar abincin taimako yayin da wasu ɗari biyu suka ji rauni. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya Rafael Grossi ya bayyana cewa hukumarsa ba ta da wata shaida wacce take nuna cewa jumhuriyar musulunci ta Iran tana ƙoƙarin mallakan makaman nukiliya. Grossi ya bayyana haka ne a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta CNN ta ƙasar Amurka. inda mai gabatarwa Christiana Amanpour ta tambaye shi kuma ya ba da wannan ansar kamar haka. Daga baya dai mai gabatarwan ta sanya wannan jawabin nasa a wato shafinta na X. Kamfanin dilajin labaran Fars Today na ƙasar Iran ya nakalto a tattaunawar da shugaban hukumar ta IAEA ya yi inda yake tabbatar da cewa hukumar ta IAEA e ba ta da wani shaida wanda ke tabbatar da cewa iran tana kokarin mallaka makaman nukiliya sai dai idan mai yiwuwa tana hakan a wani wuri wanda ba ta sani ba kafin haka dai rahoton gorosi ne ya ba wa hamci kasar isra'ila karfin gwiwa na kai wa jumhuriyar musulunci ta iran hare-hare a ranar juma'a sha uku ga watan yuni da muke ciki da sunan kasar iran tana kokarin mallaka makaman nukiliya dangane da wannan labarin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran Ismail Baka'i ya bayyana cewa shugaban hukumar makamashin nukiliya wato Rafael Grossi yana da hannu a yakin da kasar Isra'ila take kai wa kasar Iran a yanzu don bayan rahoton da ba gaskiya ba da ya bayar ne dangane da shirin nukiliya kasar Iran har kasar Isra'ila ta sami karfin gwiwa ko kuma hujja ta farwa kasar Iran da yaƙi. Shugaban kasar Venezuela nicolas maduro ya bayyana cewa shugaban gwamnatin ƙasar isra'ila benjamin netanyahu shine hitler na ƙarni 21 tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban yana cewa netanyahu ya faɗa wa wato ya taimaka wa ƙasashen yamma su yaƙi ƙasar iran amma kuma mummunar makoma ce take jiransu Maduro ya ce netanyahu yana da tunani irin na hitler a kansa shi yasa yake ayyuka irin tasa ya ce yahudawan sahiyoniya suna da mummunan tunani na cewa za su kafa ƙasar yahudawa zalla a tsakanin ƙasashen musulmi kuma larabawa wanda shi ne tunanin banza wanda ba zai taɓa tabbata ba kamfanin dilancin labaran paris today na ƙasar iran ya nakalto 'yan majalisun dokokin ƙasar amurka suna sukar aniyar shugaban ƙasar ta amurka kan shiga yaƙi da ƙasar isra'ila ta fara da ƙasar iran Crifan hulon ɗaya daga cikin sanatocin amurka yana faɗa a cikin shafinsa na x ya ce a bisa kundin tsarin mulkin ƙasar amurka trump bai da hujjan shiga yaƙi ba tare da yardar majalisar dokokin ƙasar ba ya ce Firaministan ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu yana amfani da shugaban ƙasar Amurka ne don cimma manufofinsa a gabas ta tsakiya. Har ila yau wani ɗan majalisa mai suna Hawking Costro ya faɗa wa tashar talabijin ta Aljazeera na ƙasar Qatar kan cewa dukkan cibiyoyin leƙen asiri na ƙasar Amurka sun tabbatar da cewa har yanzu jimhuriyar musulunci ta Iran bata ƙera makaman nukiliya ba. ya ce muna fatan amurka za ta dawo kan tattaunawar diplomasiyya da ƙasar iran bayan da netanyahu ya kauda ita a kan hanyar har ila yau thomas messi ɗan majalisar dokokin amurka daga jam'iyyar republican daga kuma jihar kentucky ya rubuta a shafinsa na s cewa wannan ba yaƙinmu ba ne idan kuma yaƙinmu ne to amurka ba za ta shiga yaƙi ba sai tare da amincewar majisun dokokin kasar kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin kasar har ila yau dangane da wannan labarin ga kosa dan majalisar dokoki a jihar wato na jam'iyyar democrat da kuma jihar texas ya rubuta a cikin shafinsa na x kan cewa ya kamata trump ya jajirce kada ya bi siyasar firaministan ƙasar isra'ila da kuma koma kan teburin tattaunawa da ƙasar iran a kan shirinta na makamashin nukiliya ita ma rashid talibi na jam'iyyar democrat daga jihar michigan ta rubuta a shafinta na x kan cewa ba ma son wani sabon yaƙi a gabas ta tsakiya kuma idan trump ya yi gabansa ya tura sojojin amurka zuwa yaƙin to hakan ya saɓawa kundin tsarin mulkin ƙasar amurka wasu kafafen yada labarai na kasar amurka sun bayyana cewa a daidai lokacin da iran take tattaunawa da amurka dangane da shirin makamashinta na nukiliya sai amurka isra'ila a safiyar juma'a da ta gabata ta farwa kasar iran da yaƙi yaƙin da ya kai ga shahadar manya-manyan jami'an sojojin ƙasar ta iran masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. harshen Farisanci. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shiri namu na koyon harshen farisanci a wannan karan dai muna cikin darasi na uku ne da da Allah kuma za ku ji abin da muke dauke da shi a cikin shirin da ya gabata dai kun ji cewa muhammad da ramin sun je ɗakin cin abincin jami'a kuma sun san junansu to yau kuma da yadda allah maɗaukakin sarki za ku ji yadda ta kaya kwatsam sai suka haɗu a kusa da ɗakin karatun jami'ar nan da nan suka fara gaisuwa suka shiga taɗi dangane da karatunsu ku biyo mu domin jin mai suke cewa amma kafin nan sai mun saurari waɗannan kalmomi. سلام سلام علیکم محمد محمدو آقای رامین سمدی ملم رامین سمدی اسم من سونانا حال شما چطور است؟ یا ککی متشکرم نگوده حال شما خوب است؟ کنا لپیه خیلی ممنون دگودیا دانشجو دالبین جامعه تاریخ تاریخی دانشجوی تاریخ دالبین جامعه دکی کراتو تاریخی شما کی هستید ککی نه آآ من نی هستم نکی من نی نیستم بانی با ادبیات ادبی دانشجوی ادبیات فارسی دالبین ادبین پارسنچی ادبیات فارسی ادبین فارسنچی توبند اکسراری وطن ننگ کلمومیه ینزو کما سه اسراری تطور نوا سکنن محمد و درمین سلام محمد سلام آقای اسم من رامین است رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ متشکرم حال شما خوب است؟ خیلی ممنون شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم شما دانشجوی تاریخ هستید؟ بله من دانشجوی تاریخ هستم To bayan da aka je wannan tattaunawa yanzu kuma sai a sake sauraron tattaunawar tsakanin Muhammadu da a wannan karo tare da fassararta. Salam Muhammad. Salamu alaikum Muhammadu. Salam agaye. Alaikum salam Malam. اسم من رامین است رامین سمدی سونانا رامین نه رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ نعم سلام علیکم مالم رامین سمدی کنا لفیه؟ متشکرم حال شما خوب است؟ نگوده کنا لفیه؟ خیلی ممنون دگودیه شما دانشجوی تاریخ هستید؟ کی دلیبی ابنگرن تاریخی نه؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم آه نی با دلی بی بنی تاریحی. تاریحی. شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ کی ɗalibi ne ا ɓangaren ادبین یارن چی؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نعم Ni ɗalibi ne a ɓangaren adabin Farisanci, kai kuma ɗalibi ne a ɓangaren tarihi? Bale, man دانشجوی تاریخ هستم. na'am, ni ɗalibi ne a ɓangaren tarihi. To madalla yanzu dai an riga an je yadda ta kaya kuma a hankali a hankali dai kun ƙara sanin su sai a ƙara sauraron jimloli da aka ji a cikin wannan tattaunawa. سلام حال شما چطور است؟ حال شما خوب است؟ متشکرم خیلی ممنون شما ایرانی هستید؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من محمد است شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ نه من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم من دانشجوی تاریخ هستم To zuwa yanzu dai kun ji waɗannan jimloli waɗanda Muhammad Dramin suka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa tasu. To yanzu kuma ga jimlolin yadda suke tare da fassararsu. Salam. Assalamu alaikum. حال شما چطور است؟ یایا ککی حال شما خوب است؟ کنا Khaili mamnun. Na gode. Da godiya. شما ایرانی هستید؟ کی به ایرانی نه؟ یعنی؟ بله من ایرانی هستم نه، نی به ایرانی نه یعنی. اسم شما چیست؟ یا یا سوننکا اسم من محمد است محمدو محمدونه شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ کی دلیبی نه ا ادبین چی؟ نه من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم من دانشجوی تاریخ هستم a'a ni ba ɗalibi ba ne a ɓangaren adabin yaren farisanci ni ɗalibi ne a ɓangaren tarihi to yanzu kuma sai a ƙara sauraron waɗannan kalmomi waɗanda aka ji su a sayan wannan tattaunawa ta muhammadu da ramin سلام سلام علیکم محمد محمدو آقای رامین سمدی ملم رامین سمدی اسم من سونانا حال شما چطور است؟ یا ککی متشکرم نگوده حال شما خوب است؟ کنا لپیه خیلی ممنون دگودیا دانشجو دالبین جامعه تاریخ تاریخی دانشجوی تاریخ دالبین جامعه دکی کراتو تاریخی شما کی هستید ککی نه آآ من نی هستم نکی من نی نیستم بانی با ادبیات ادبی دانشجوی ادبیات فارسی دالبین ادبین فارسنچی ادبیات فارسی ادبین فارسنچی To yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar tasu yadda ta kasance tare da bin kalmomi da jimlolin da suke amfani da su domin a ƙara riƙe su da kyau. Salam muhammad Salam آقای اسم من رامین است رامین سمدی بله سلام آقای رامین سمدی حال شما چطور است؟ متشکرم حال شما خوب است؟ خیلی ممنون شما دانشجوی تاریخ هستید؟ نه من دانشجوی تاریخ نیستم شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟ بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم شما دانشجوی تاریخ هستید؟ بله من دانشجوی تاریخ هستم To jama'a masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki anan zamu dakata sai a mako na gaba idan Allah mai kwa da komai ya kai mu. A madadin Muhammad Rajifur da haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salo kusa nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you filin faɗakarwa. rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa. Inda muke zantawa da malaman addinin musulunci da kuma manazarta kan ilmomi kan abubuwan da suka danganci rayuwar al'ummar musulmi da kuma irin rawar da addinin musulunci ke takawa a fuskokin rayuwa ta daidaiku da kuma ta zamantakewa game da sauran batutuwa da suka danganci siyasar al'umma a mahangar musulunci da sauran abubuwa da suka danganci hakan sai a mu sannan hankali a cikin shirin. Idan masu saurare ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata mun fara magana ne akan ma'anar addini da kuma yadda ɗan adam da ya ɗan faru da shi da kuwa da cewa idan aka kalli lamarin ta fuska mai faɗi za mu ga cewa addini wani lamari ne da ke ɗan ɗamfare da ɗabi'ar ɗan adam ɗin ba tare da la'akari da abin da ya fayyace a kansa a matsayin addini da kuma wato mahangar rayuwarsa ba. a cikin shirin da ya gabata malam hafizu muhammad sa'id mai nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran yana cikin yin bayani ne dangane da ɗamfarwar da ke akwai a tsakanin ɗabi'ar mutum ta halitta ko kuma fitira da kuma addini sai lokaci mana halinsa a yau ma muna tare da shi domin ci gaba da bayani a kan lamura bin da kuma rawar da suke takawa a rayuwar ɗan adam. hankali yana da dokoki da yake iya sanyawa ya gindaya su yakan riski ayyuka masu kyau da marasa kyau a tunani yakan riski hakikanin abubuwa ta fuskacin da yake iya riskar su kamar misali yakan iya riskar cewa abin da yake ya yi masa ni'ima ya kamata ya gode masa abin da yake cutarsa ya kamata ya kauce masa yakan fuskanci ayyukan da suka dace cewa ya kamata ya kyautata wanda ya adalci ya kuma nisanci ko kuma ya ma saka da muna ga wanda ya zalunci ya hukunta shi to yakan yana da wannan amma idan ya zo bangaren wannan karfi da yake shine samuwa da yi shi fidara ta kan yi kokari ta yi canke ne kawai sai wata fidara ta ce a wancan duwatsun ne sai wata fidara ta ce wannan shuke-shuken ne sai wata fidara ta ce a wannan gumakan ne don haka a nan ne tunda hankali na da wani geji da yake sakamakon ya fi abin da ake cewa fokan akali ba wai abin da ya saba hankali ba a ana ce mishi abin da yake saman hankali to sai yake buƙatar taimako daga ilimi wanda yake ilimi daga wannan gaibi wannan gaibin da fidirarsa take nuna masa akwai shi to sai nemi ilimi daga wannan gaibin domin ya masa bayanin hakikanin wannan ubangiji nasu da yake nema don haka ne bayan hankali sai aka bukaci kuma aiko manzanni wannan shine dalili to wannan tafira ɗin akwai ta a cikin kowane mutum mutum yakan ji eh, me yasa wannan fitira ɗin ba dole ba ne ta zamanto ta nuna mutum ubangijinsa da zai gan shi tamkar rana wannan hikima ce ta Allah domin tsarinsa ya kasance wannan dan adam yana buƙatar wani mutum wanda zai sallama masa da Allah ya ga dama tabbas da ya fi mutane gaba ɗaya iri ɗaya amma saboda rayuwa ba zai yi ba yi mutane iri ɗaya wala Allah idan muka ba da misali zai fi yanda za a ce dukkaninmu magina ne gaba ɗaya ko dukkaninmu 'yan fawa ne gaba ɗaya ko dukkaninmu masu kuɗi ne gaba ɗaya ya za a yi rayuwa ta yiwu ba za ta yiwu ba idan dukkaninmu magina ne to shikenan gina ya zamanto kowa gini yake alhali wani yana buƙatar tufafi ne yana buƙatar maɗinki wani yana buƙatar amfawa ne wani yana buƙatar mai sai da kayan miya ne wani yana buƙatar manomi wani yana buƙatar malami to wannan sassaɓawar hikimar ubangiji ce to wannan fitira din da aka yi ta aka buƙaci sai domin a tabbatar da tsari a cikin wannan samuwa ta ubangiji da ya halitta ta adam يا إله الكون يا سندي أنت يا مولاي يا معتمدي فبدنياي To madalla Malam Hafiz Muhammad Sa'id yana cikin yin bayani ne dangane da matsayin fitara da hankali ga ɗan adam da kuma yadda suke riskar samuwar mahalicci gare ci gaban bayanan nasa. Izguwar ɗan adam zuwa ga ɗabi'ar samuwa ta duniya. Ɗan adam so da yawa hangensa na farko yakan kalli wa'in abubuwan da suke gewaye da shi. Yakan buƙaci ya samu ni'ima To wayannan abubuwan da suke gewaye da shi yakan buƙaci ya nisanci dukkan wani zogi da zafi da abin da za a iya kiran shi ta waya na wannan samuwa idan aka kyale ɗan adam da wannan fitirar tasa ba mamaki yadda a matsayinsa na wanda yake da ɓangaren da ake cewa son rai da ɓangaren da ake cewa sake-saken rai ko son zuciya ba mamaki su yi galaba su ki biyayya ga hankalinsa sai fisgu zuwa ga wannan ɗabi'a da take ƙasa idan ya fisgu zuwa ga wannan ɗabi'a da take ƙasa sai zamanto kenan ba zai rusuna wa dokokin hankali ba idan bai rusuna wa dokokin hankali ba sai fisgi wannan ɗabi'ar tasa da wannan fitirar tasa zuwa ga lalacewa ya gurɓata ta don haka kenan sai ya buƙaci wani wanda zai kama hannunsa kamar likita ne na ruhinsa ya kamar yadda ake samun likita na jiki haka ake buƙatar likita na ruhi na nafs domin ya daidaita wannan abin da muke ji na sirrin samuwa zuwa ga abin da ya dace da shi don haka idan ya fisgu zuwa ƙasa sai wa'annan bayan Allah da yawancinsu ake kiransu annabawa ko wasiyan annabawa ko salihan bayi sai su kama hannunsa su sama da shi sai zamanto kenan ya samu daidaito a cikin wannan fidira tasa to wannan muna iya cewa wani nau'i ne na ni'ima ta ubangiji ita kanta wannan fidira domin idan da babu wannan fidira to da lallai ɗan adam ganar da shi samuwar wani ƙarfi da yake sama da shi wani iko wani nufi wanda yake iya jujjuya shi zai wahala da wuri da babu wannan ni'ima ta fidira da aka yi mana ita da mutum bai iya idraki da gaggawa ba da sauri ba da fidiran nan tasa zuwa ga makomarsa kuma wanda yake shine asalinsa shine wannan karfi na ubangiji wanda shine ubangiji wanda kuke da ya samar da shi wannan fidira babbar ni'ima ce ga ɗan adam shi yasa za mu ga a cikin ayoyin ƙur'ani masu yawa da ruwayoyin da suka zo an ɗauki fitira wani abu ne wanda yake abin sallamawa a fillahi shakkun shin akwai wani kokwanto a cikin ubangiji wanda yake shine fatir samawatul ard wanda ya halitta samai da ƙasa kamar yadda imam sad yake gayawa wani da suka suna tambaye shi ka gaya min ya za in gane akwai ubangiji ya ce da shi ka taba hawa jirgin ruwa ya ce eh. ka taba jin eh, jirgin ruwan nan ya taba samun matsala ya ce eh kwakware kuwa mun taba samun matsala jirgin ringa ambaliya sai ce da shi to lokacin da aka samu ambaliya din nan ka ji cewa akwai wani karfi wanda kai ba za ka iya tsirtar da kai ba amma wannan karfin zai iya ce kwarai kuwa ya ce to wannan shine ubangijin naka wannan karfin da kake ji wannan ikon maras iyaka da kake ganin kana tsakiyar teku da dukkan girman nan na teku da dukkan tafiyar da kai ba za ka iya fita ba amma kana jin lallai a wani karfin da in ya ga dama zai fitar da ke ya fi karfin teku ya fi karfin duk wani samun bi. Ya ilahal kauni ya sanadi anta ya maula ya mu'tamadi fa bi dunya To jama'a masu saurare da wannan da ya maka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai idan Allah ya kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauki da ci gaban shirin. Kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin a faifai da kuma shi Malam Hafizu Muhammad Sa'id nake muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide me. Allahu Allah. Oh, to your love and mercy. Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me. Allahu Allah. From beholding your beauty. fatoyin musulunci. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين جماعة ما سوراري السلام عليكم barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban shirin fatoyin musulunci a makon da ya gabata mun fara bayani ne kan sallar jam'i wato sallar da mutane biyu ko fiye da biyu suka taru za su gudanar ƙarƙashin jagorancin mutum guda wanda ake kiran mutumin da zai ja ragamar sallar da liman sauran mutanen da suke koyi da shi kuma mamu kamar yadda muka bayyana a shirinmu na baya. A yau za mu ci gaba da bayani ne kan hukunce-hukuncen sallar na jam'i kamar haka. Idan mutum ya yi sallar farilla shi kaɗai, to wajabcin sallah ya faɗi a kansa, amma mustahabi ne mutumin ya sake wannan sallar da ya yi cikin jam'i a matsayin mamu. Idan kuma shi ne zai jagoranci sallah a matsayin liman, to ya kasance ba dukkanin mamun da za su bi shi sallah ba ne. za su maimaita sallah cikin jam'i kamar sa, wato dai a samu koda mutum ɗaya a tsakanin mamu da shi ba maimaicin sallah zai yi ba. Idan mutum ya yi sallah ta farilla shi kaɗai, sannan ya sake ta cikin jam'i, sai kuma ya bayyana masa cewa sallar farko da ya yi shi kaɗai ɓatacciya ce, to sallar da ya sake cikin jam'i ta zame a madadin sallar farilla da ke kansa. A sallar da ake mata jam'i, ba sharaɗi ba ne sallar liman da na mamu ta zame iri guda, wato za a iya jam'i tsakanin mai sallar ramuko da wanda yake sallah a lokacinta, ko tsakanin matafi da ke rage sallah, da mazaunin gida da ke cika sallah, ko tsakanin mai bayyana karatu da mai ɓoye karatu, wato dai ya halatta liman yana sallar da ake cikin lokacinta, mamu da ke koyi da shi yana ramakon sallah, ko saɓanin haka. wato liman yana ramakon sallah, mamu yana sallar da ake cikin lokacinta. Hakanan ya halatta liman yana cika sallah, wato mazaunin gida ne shi, mamu kuma yana rage sallah, domin matafiyi ne shi, ko saɓanin haka, wato liman matafiyi ne da ke rage sallah, kuma ya halatta liman yana sallar da ake bayyana karatu, shi kuma mamu da ke koyi da shi, yana sallah ce da ake ɓoye karatu. ko aka san haka, wato liman yana sallar da ake ɓoye karatu, mamu yana wadda ake bayyanawa. Misali, liman yana sallar asubahi ne da ake bayyana karatu, shi kuma mamu da ke koyi da shi yana sallar azahar ce da ake ɓoye karatu, ko saɓanin haka, wato liman ne yake sallar da ake ɓoye karatu, misalin sallar azahar ko la'asar, shi kuma mamu da ke koyi da shi yana sallar da ake bayyana karatu, misalin sallar mangariba ko sallar lisha'i. Hakanan a sallar aya da ake mata jam'i, ya halatta a samu saɓani tsakanin sallar liman da na mamu da ke koyi da shi, wato liman yana sallar ƙisfewar rana, shi kuma mamu da ke koyi da shi yana sallar gigizar ƙasa. Amma ba a jam'i a tsakanin mai sallar farilla na ranaku da mai sallar aya ko mai sallar gawa. ko mai sallar idi ko mai sallar roƙon ruwa mun bayyana cewa sallar jam'i yana farawa ne daga mutane biyu wato ɗaya liman da zai jagoranci sallah ɗaya kuma mamu da zai yi koyi da liman a nan ba bambanci mamun ya kasance namiji ko mace ko kuma ƙaramin yaro da ke iya bambance mai kyau da maras kyau amma hukuncin jam'i a sallar juma'a yana da keɓaɓɓen hukunci dangane da yawan mutane wanda a nan gaba za mu bayyana. A nan ne nake sallama da ku a wannan mako, sai kuma a sati na gaba za mu ɗora daga yadda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. بعد ما الأيام sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa da labarai da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu kawo muku labarai da suka shafi sabbin tsare-tsare da gwamnatin Najeriya ta fito da su da zummar haɓaka harkar noma saboda a wadata ƙasa da abinci da kuma sauƙaƙa farashin kayayyakin abinci a lokaci ɗaya. da kuma mu ji yadda gwamnatin ƙasar gabon ta kawo ƙarshen wata yarjejeniya mai tsoro da ta kulla da nahiyar turai a kan abin da ya shafi su na kifi da mu ji dalilin da ya sa ƙasar ta gabon ta janye daga wannan yarjejeniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. gwamnatin tarayyar najeriya ta fito da tsarin karya farashin kayan abinci gwamnatin tarayyar ta najeriya ta bayyana cewa sauye-sauyen da za ta samar a cikin harkokin noma manufarsa ita ce wadata ƙasa da abinci ta yadda kowane ɗin najeriya zai iya samun abin da zai kai bakin salati ministan aikin gona sanata abubakar kyari ne ya bayyana wa 'yan jarida haka a birnin maiduguri na jihar borno hakanan kuma kyarin ya yi ishara da yadda gwamnati take kai taimako a cikin harkar noma domin kawo ƙarshen ƙarancin abinci saboda bunƙasa tattalin arzikin ƙasar har ila yau kyari ya bayyana cewa ma'aikatar su ta fito da wani tsari mai manufar warware matsaloli ta fuskoki mabambanta da suka hada da rashin tsaro ambaliyar ruwa rage shigo da abinci daga waje dogaro da kai har ila yau ma'aikatar aikin gonar tana son ganin an ƙara yawan alkama da shinkafar da ake nomawa a cikin wannan ƙasa kyari ya ce a ƙoƙarin da ake yi na rage yawan alkama ton miliyan shida da ake shigo da ita a kowace shekara da ƙasashen waje an kaddamar da shirin noman alkama a fadin kasar ta Najeriya. Hakanan kuma ya bayyana cewa jihar Cross River ce ta farko a kudu wacce ta shiga cikin shirin noman na alkama. Wannan matakin yana a matsayin gagarumin sauyi ne wajen noma bisa la'akari da yankunan ƙasa. Wato abin nufi a nan shine cewa ta dai alkama an fi noma ta a yankunan da suka shafi arewa ga misali. To amma yanzu jihar Cross River za ta shiga cikin wannan layi to wani batu da kari ya magana a kansa shine na takin zamani da ya bayyana cewa raba takin zamani da aka yi ya taimaka matuƙa wajen haɓaka harkar noman shinkafa wacce ta kai ton takwas shine kuma lamarin da ya baiwa gwamnatin tarayya damar bayar da shinkafa da farashi na tallafi ga jihohi da ambaliyar ruwa ta shafa baya ga alkama da ma'aikatar ta aikin gona take son mayar da hankali wajen noma ta an shigar da shinkafa a cikin wannan layin wato za a kufa wajen bunƙasa noman shinkafa saboda an jarraba an gani da kuma iya cewa a hakikanin gaskiya ta wannan fagen an samu sauyi a tarayyar najeriya inda za a iya cewa wuraren casar shinkafa sun yawaita kamfanonin da suke kuma wato hada shinkafar a cikin buhuna su ma sun yawaita a faɗin ƙasar musamman ma dai a arewa hakan yake a matsayin ishara ce suna da shinkafar a ƙasa da za a iya yin wannan aiki da ita a ƙarshe ministan ya taɓo batun haƙoƙin 'yan ƙasa masu sayan kayan abinci saboda tabbatar da cewa kowane ɗaya daga cikinsu zai iya sayan kayan abincin da rahusa hakanan kuma ya bayyana cewa yadda ƙasar najeriya al'ummarta take ƙara yawa kuma daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da hamsin wato shekaru ashirin da biyar kenan masu zuwa wanda yake da rai zai ji cewa yawan mutanen najeriya ya tashi daga yadda yake yanzu zuwa miliyan 400 to gwamnati ta zaɓi sai ta shigar da injina na zamani a cikin ayyukan gona hakanan kuma a ƙarfafa matasa domin tabbatar da ci gaban shirin na wadata ƙasa da abinci shigo da injina a cikin harkar noma zai sauƙaƙa wato walhalun da ake yi wajen noma ɗin sannan kuma a lokaci kaɗan za a yi aiki mai yawa shigar da matasa kuwa shine da tabbatar da cewa idan waɗanda suke noma a yanzu lokaci ya yi to suna da waɗanda za su karɓa daga hannunsu su ci gaba wata matsala da ake fuskanta a harkar noma ita ce ta asarar da ake tafkawa bayan an yi girbi a dalilin haka an fito da tsare-tsare da za su yi aiki da su <clears throat> da za a yi aiki da su domin rage wannan matsala kuma shine dalilin da ya sa aka kulle yarjejeniya tsakanin najeriya da brazil domin hana lalacewar kayan abinci ga misali in ka ɗauki tumatiri wanda yake da buƙatar yanayi na musamman domin a ci gaba da kare shi a yadda yake ɗanyensa to da akwai buƙatar injina na musamman da kuma manyan ɗakuna da za a kula da shi to hakanan kayayyakin abinci masu yawa suna da buƙatar irin wannan kula da fatan wannan shirin zai haifar da ɗa mai ido kuma a ganshi a ƙasa to daga nan najeriya za mu ƙetara mu nufi ƙasar gabon inda bayan shekaru takwas da ƙasar gabon ɗin ta ƙulla yarjejeniya ta kamun kifi da ƙasashen turai ta sanar da cewa ita ta fice daga wannan yarjejeniya ƙasar ta gabon dai ta fice daga wacce yarjejeniya ne ta ɓangare ɗaya tana mai kawo dalilan cewa babu daidaito da adalci a ciki wajen cin moriya hakanan kuma ta ambaci cewa ana yi wa albarkatun ƙasar ta gabon hawan kawara da ba su an kulle yarjejeniyar da ya tsakanin gabon da tare da turai a shekara ta 2007 da ƙarƙashinta aka baiwa jiragen ruwan turai na kamun kifi damar su zo gabar ruwan wannan ƙasa su baje su saboda su yi kamun kifi yayin da su kuma abin da za su biya ita gaban da shi shine bayar da kuɗaɗe wajen tafiyar da wato makarantu da ɓangarori da kuma harkar kiwon kifi da dabbobi da suka shafi ruwa sai da kuma shugaban ƙasar ta gabon kulutaya ngoma ya ce yarjejeniyar babu daidaito a cikinta domin a lokacin da jiragen ruwan na turai suke cin fa'idar yawan kifin da suke kamawa ita kuwa gabon tana samun kuɗaɗe ne wasu 'yan kaɗan da ba su isa su sa ta aiwatar da manufofin da ta sa gaba ba a halin da ake ciki dai libreville tana kaɗa ƙararrawa a kan cewa ana ɗibar albarkatun ƙasan na ruwa da yawa ga kuma matsalar rashin zuwa daga waje a zuba hannun jari a cikin ɓangarorin harkar kamun kifi da rashin aikin yi wanda wannan yarjejeniyar ce ta haifar da ita kamar yadda mahukuntan na gabon suka ambata wani bangare na wannan yarjejeniyar dai wanda yake da ban mamaki shine da duk kifin da aka kama ana tafiya da shi ne kai tsaye zuwa nahiyar turai ba tare da an kai ko kwara daya zuwa kasuwannin gabon ba wannan shine abin da gwamnatin take son ganin ya zo ƙarshe. to ita dai tare tarayyar turai ta mai da martani inda a matakin farko ta nuna mamakinta saboda abin da gaban ɗin ta yi na ficewa daga jejeniyar sai dai kuma ta tabbatar da cewa ƙasar ta gabon tana da haƙƙin ta janye daga wani yarjejeniya amma kuma a lokaci da brussels ta ce a shirye take ta sake zama kan teburin tattaunawa da ƙasar gabon ɗin domin a shata sabbin ka'idoji na wani yarjejeniya wannan matakin na gwamnatin gabon yana nuni da cewa sabuwar gwamnatin da ake da ita tana son sauya siyasata a kan tattalin arziki da kuma yadda za ta sarrafa da rike albarkatun take da su saboda cin moriyarsu to ma sauraro za mu dasa a nan saboda shirinmu ya zo ƙarshe kafin mu karkare baki dame ban kwana da ko muna ga yadda ko zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari lafiya sai da kula. Jama'a Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Barkanmu da yau da kuma saduwa da ku a wannan shiri na lafiya sai da kula, shirin da za mu rika gabatar muku da shi a kowace ranar Litinin. Kamar yadda sunan shirin ke nunawa wato lafiya sai da kula. a cikinsa za mu rika faɗakar da ku ne a game da muhimman batutuwa da suka shafi kiwon lafiya a wannan zamani wannan kuwa ta hanyar tuntuɓar ƙwararru a game da sha'anin kiwon lafiya da kuma bayar da dama ga ku masu saurare da kuma sauran jama'ar da ke fama da wasu matsaloli da suka shafi lafiya domin shin ta bakin su har ila yau a cikin wannan shirin ku masu saurare kuna da damar aikowa da gudunmuwar ku kamar shawarwari jan hankali ko kuma yin tambayoyi a game da duk waɗansu abubuwa da suka shafi kiwon lafiya a cikin wannan shiri kafin ci gaban shirin sai a saurari wannan. To madalla, yana da kyau mu soma shirin namu na yau tare da yin tsokaci a game da irin namijin kokarin da gwamnatoci da hukumomin kiwon lafiya da kuma sauran kungiyoyin bayar da agaji na ƙasa da ƙasa ke baiwa wannan fanni na kiwon lafiya a cikin ƙasashen duniya daban-daban da suka hada har da ƙasashen Afirka. to amma duk da irin tasirin da wannan tallafi da kungiyoyin ke bayarwa ke da shi amma a hannu ɗaya ana iya cewa har kullum matsalar kula da lafiyar al'umma na a matsayin matsala mafi girma a cikin shirin matsalolin da suka fi addabar al'ummomin nahiyar afirka alƙalumman hukumar lafiya ta duniya wato who ko kuma oms sun tabbatar da cewa a kowace shekara ta allah dimin jama'a ne ke rasa rayukansu sanadiyar kamuwa da kuma fama da cututtuka iri daban-daban a nahiyar afirka da kuma sauran kasashe na duniya irin waɗannan matsaloli kuwa na faruwa ne duk da irin makudan kuɗaɗen da hukumomi da kuma sauran ƙungiyoyin bayar da agaji na ciki da kuma waje ke warewa a wannan fanni na kiwon lafiya a cikin ƙasashen na duniya a irin wannan ƙoƙari da ake yi domin yaƙar shirutuka su ma gwamnatoci ba a bar su a baya ba domin kuwa hatta a nahiyar ta afirka akwai shirye-shirye da kuma cibiyoyi na musamman da gwamnatoci ke ci gaba da aiwatarwa a matsayin wata hanyar ta taimakawa a yaƙi waɗannan matsaloli da suka shafi kiwon lafiyar al'ummominsu da yake masu iya magana na cewa jiki da jini wannan yasa duk da wannan namijin kokari da ake yi na yaƙi da cututtuka a cikin ƙasashen afirka ana iya cewa har yanzu akwai ɗimbin cututtuka da suka zama ruwan dare ga jama'a a mafi yawa daga cikin ƙasashen wannan nahiyar wasu daga cikin irin waɗannan cututtuka kuwa sun haɗa har da zazzabin cizon sabro ɗan sankarau amai da gudawa ƙyanda ko kuma dusa sankara ko kuma kansa ciwon sukari wato diabetes stoma ko kuma ilsa da hausa ake kiranta da suna cutar tumbi cutar kanjamau polio ko kuma shan inna da dai sauransu da ya hada hadda cututtuka da kazamta ke haddasawa. alal misali a cikin kasashen afirka a duk inda ka zagaya za ka tarar cewa akwai cibiyoyi na musamman da ko dai hukumomi ne suka kafa su ko kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke yaƙi da irin waɗannan cututtuka ne suka kafa su to amma kusan ana iya cewa matsalar har kullum sai daɗa ƙaruwa take a matsayin tasa gudunmawa domin yaƙi da irin waɗannan cututtuka wannan ya sa sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran ya yanke shawarar sake dawowa da wannan shiri na lafiya sai da kula domin ƙara faɗakar da masu saurare muhimmancin kula da lafiyarsu da kuma ta iyalansu a cikin ikon Allah da sannu a hankali za mu rika gabatar muku da shirye-shirye da suka shafi waɗannan cututtuka da kuma cututtukan da suke da addabar jama'a a wannan zamani da fatan za a ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri a kowane mako wasu daga cikin misalai da ke tabbatar da cewa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na taka muhimmiyar rawa ta fannin yaƙi da cututtuka a wannan zamani sun haɗa har da namijin ƙoƙarin da hukumar yaƙi da cututtuka irin su ɗan wato kanjimau majalisar ɗinkin duniya mai suna unaids ko kuma onisida ke yi hukumar da ke gudanar da ayyukanta da suka shafi yaƙi da bazuwar wannan cuta mai matuƙar muni a cikin ƙasashe aƙalla tamanin na duniya. Hukumar wacce cibiyarta ke a birnin Geneva tana gudanar da wannan aiki ne tare da samun tallafi daga sauran hukumomin gudanar da ayyukan jin kai da ke karkashin Majalisar ta Ɗinkin Duniya irin su Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya WHO ko kuma OMS. Hukumar kula da mata da yaran ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF, Hukumar bunƙasa ilimi, kimiyya da kuma tattalin al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO, bankin duniya da dai sauransu bari mu ɗauki misalin cutar zazzaɓin cizon sauro cutar da ƙwararri a game da sha'anin kiwon lafiya suka tabbatar da cewa ita ce ta fi kowace cuta kisan jama'a a nahiyar afirka a nan kawai za a tar cewa akwai kungiyoyi da kuma hukumomi daban-daban da ke gudanar da ayyukan da suka shafi yaƙi da wannan cutar a cikin wannan nahiya to amma duk da wannan namshin kokari da ake domin kawar da wannan matsalar kusan ana iya cewa abun ya faskara domin kuwa har kullum matsalar zazzabin cizon sauro na a matsayin matsala mafi muni da fannin kiwon lafiya a lafiyar ta afirka duk da kokarin da kwararri a fannin kiwon lafiya suka yi a ta hanyar kirkiro da sabbin magunguna da za su iya tunkarar wannan cuta to amma a hannu ɗaya an gano cewa saburo wanda shi ne ke haddasa wannan cutar na ci gaba da jurewa irin waɗannan magunguna da masana suka kirkiro a yau ta kai inda kwararri a game da sha'anin kiwon lafiyar suka bullo da wasu sabbin hanyoyi na tunkarar zazzabin cizon saburo a duniya waɗanda sabbin wato waɗannan sabbin hanyoyi kuwa sun hada har da yin amfani da gidajen sabro waɗanda aka fesawa magani a maimakon dogara da shan kwayoyi magunguna ko kuma yin allura shekaru kalilan da soma jarraba wannan sabuwar fasaha ta yin amfani da gidajen sabro da aka fesawa magani a yau an gano cewa lalle an samu ci gaba sosai ta fannin yaƙi da cutar duk da cewa akwai jan aiki a gaba. A cikin shekaru da dama da suka gabata, kasashen Afirka da ma sauran kasashe masu tasowa a nahiyoyi daban-daban na duniya sun sha kaddamar da shirye-shirye waɗanda suka shafi yaƙi da cututtuka daban-daban da ke addabar al'ummominsu. Sau da dama za ka tarar cewa ana kaddamar da irin waɗannan shirye-shirye ne na yaƙi da cututtuka a ƙarƙashin wani buri na kawar da waɗannan cututtuka baki ɗaya a cikin wani ƙayyadadden lokaci. To amma duk da yake wasu daga cikin irin waɗannan shirye-shirye sun kai ga samun galaba. to amma kuma akwai wasu da dama daga cikinsu da suka gaza har ma aka kasa cimma burin da aka sanya a gaba wani hanzari ba gudu ba akwai da dama daga cikin cututtukan da aka bayyana cewa an samu galabar kawar da su a cikin shekarun da suka gabata a cikin kasashen afirka amma sai aka waye gari irin waɗannan cututtuka suka sake bayyana wannan kuwa yana faruwa ne duk da cewa akwai wato ƙarƙashin ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasashen afirka da kuma ita kanta hukumar lafiya ta duniya akwai rassa da aka ƙirƙiro na musamman domin gudanar da ayyukan sanya ido akan yadda za a hana sake bayyanar waɗannan cututtuka ko saboda me haka ke fuskantar irin waɗannan kuma baya da kuma matsaloli a cikin ƙasashen afirka waɗannan na daga cikin abubuwan da muke neman fayyacewa masu saurare a cikin wannan shirin na lafiya sai da kula. hana yaduwar cututtuka da kuma tabbatar da cewa cututtukan da aka riga aka samu nasarar kawar da su a hana sake bayyanar su har abada a cikin kasashen afirka a yau wannan ba aiki ne da ya rataya a wuyan gwamnatoci kawai ba domin kuwa hatta kungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma sauran kungiyoyi na cikin gida da ke gwagwarmaya a fannin kiwon lafiya abin ya shafe su to sai duk da irin gudunmuwar da kungiyoyin ke bayarwa yanzu haka ana ci gaba da fuskantar wata babbar barazana a game da yadda ake samun bayyanuwar sabbin cututtuka iri daban-daban a cikin kasashen afirka abin da za a iya bayyana shi da cewa wani babban kalubale ne ga tsarin kiwon lafiya na nahiyar da kuma al'ummominta bayyanuwar wasu sabbin cututtuka a cikin kasashen afirka ya zama tamkar ruwan dare a wannan zamani abin da ke haddasa yawan bukatar kuɗi domin fuskantar wannan matsala da ta shafi kiwon lafiya a cikin waɗannan ƙasashe wasu daga cikin dalilan da hukumar lafiya ta duniya wato WHO ko kuma OMS ke danganta hahuwar matsalolin da suka shafi kiwon lafiya sun hada har da karancin jami'an kiwon lafiya a cikin kasashen Afirka da kuma uwa uba rashin shimfiɗa cikakken tsari na kiwon lafiya a ƙarƙashin gwamnatocin ƙasashen da ba su yi ba a koda yaushe za ka cewa gwamnatocin a ƙasashen afirka na danganta kasawarsu ne ta fannin kula da lafiyar al'ummominsu saboda abin da suka kira shi da cewa ƙarancin kuɗi da suke fuskanta to amma anya wannan zai kasance cikakkiyar hujja da za ta iya gamsar da al'umma idan aka yi la'akari da yadda sauran kasashe na duniya suka shimfiɗa kyakkyawan tsari domin kulawa da lafiyar al'ummominsu inda a yaushe suke ware makudan kuɗaɗe da kuma samar da cikakken horo ga jami'an kiwon lafiya domin su kasance ƙwararrun ma'aikata da ƙasashensu za su amfana da su. a daidai lokacin da sauran kasashe ke ware makudan kuɗi domin kula da fannin da ya shafi kiwon lafiya da kuma dagewa a game da samar da horo wanda ya dace ga jami'an kiwon lafiya na kasashensu zakatar cewa akasin hakan ne ke faruwa a cikin kasashen afirka inda har kullum gwamnatoci da kuma sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu suka zura ido suna jiran isowar tallafi daga wata ƙasar ta waje domin kula da lafiyar al'ummominsu wannan kusan ita ce babbar matsalar da dukkanin masana a game da sha'anin kiwon lafiya suka yi imanin cewa ta zama kadangaren bakin tulu ga sha'anin kiwon lafiya a cikin kasashen afirka musamman ma a yankin kudu da sahara a yau kula da lafiyar jama'ar da ke dauke da shirutuka kamar kansa diabetes ulcer cutar yoyon fitsari ko kuma yawaitar asarar rayuka ga mata a lokacin da suka je haihuwa da dai sauransu sun kasance wani babban kalubale a afirka hatta ma a wannan karni na 21 wanda ya kamata a ce an samu sauyi ta kowane fanni sanadiyar irin ci gaban da duniya ta sama. a zahirin gaskiya ma ana iya cewa a wasu kasashe na afirka a maimakon samun ci gaba ta fannin kula da lafiyar al'umma a cikin wannan karni kusan koma baya aka sama inda a sakamakon tilastawar da bankin duniya da kuma asusun bayar da lamuni na bankin duniyar suka yi wa gwamnatocin nahiyar aladole gwamnatocin suka rage irin kudaden da suke warewa wasu muhimman fannoni da suka shafi kyautata rayuwar jama'a da suka hada har da fannin kiwon lafiya alal misali kafin farkon shekarun 1980 lokacin da bankin duniya ya so mu tilastawa kasashen masu tasowa rungumar tsarin nan na tsuke bakin aljihun gwamnati kusan ana iya cewa tsarin kula da lafiya a akasarin kasashe na afirka ana tafiyar da shi ne a matsayin kyauta inda gwamnatoci ke samar da magunguna da kuma horar da likitoci a cikin kasashensu wasu kenan daga cikin irin matsalolin da fannin kiwon lafiya ke fuskanta a wannan nahiya ta afirka waɗanda kuma muke fatan yin tsokaci a kai a cikin wannan shiri na lafiya sai da kula wanda zai rika zo maku a kowace ranar litinin da fatan wannan shirin zai amfanar da mu baki daya don haka sai a tarbe mu a mako na gaba domin jin wani sabon shirin yanzu kan a madadin ita malama julayi wacce ta hada mana sauti ni abdulkarim ibrahim da na shirya na kuma gabatar nake ce da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sharhin Nahajul Balaga. Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga wanda ke kawo muku darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudububi na Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam. wanda jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim yakub alzizaki ke fitar mana da darussa da ke cikin wannan littafi da ke kunshe da kalamai masu daraja da hakan zai amfanar da mu baki daya sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. cikin shirin da ya gabata, Sheikh Alzakzaki ya yi bayani na gabatarwa dangane da littafin da kuma abubuwan da ya kunsa, da ma yadda sai da radi ya yi ƙoƙarin haɗa wasu daga cikin kalaman Imam Amir al-Mu'minin alaihi salam ya mayar da su a cikin littafi guda. Da Allah a yau ma za mu ci gaba da sauraron bayanin da Malam ya fara sai lokaci mana halinsa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أربي صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا تو أدرس فرقو na wannan shiri na darussa daga Nahajir Balaga na ɗan yi muƙaddima ne dangane da shi Nahajir Balaga ɗin kansa kuma da yake lokaci ya ɗan kore mini eh, na ce zan ɗan ɗora ɗan kaɗan a takaice dai wannan littafi ne wanda ya ƙunshi hudubobi da rubuce-rubuce daga jijerun hikimomi na amirul mu'minin ali bin abi talibin alaihi salam kuma muna iya cewa baya ga alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa babu kamar wannan littafi kamar yadda kuma kulawan al'ummar musulmi ya bi shi ma a wannan jerin ne wato kamar yadda muka sani an yi tafsirai da dama an kuma tattar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa da dama to haka kuma an yi sharhohin na hajar balaga su ma da daman gaske muna iya cewa shi ya zo na uku a jerin kulawan al'ummar musulmi sai dai ga wannan bangare namu ina iya cewa duniyar kasar hausa wannan littafi ya zama bako don mutanen mu an san su sarai da zurfafa ilimi a fannin adabi na larabci suna karanta waƙoƙi na madahu domin sanin luga suna cima wannan bangare luga galiban su waƙoƙin madahu ne kamar irin su alburda bidimasi ishiriniya hutirya makamatul hariri har ya zuwa shu'ara'ul jahiliya kuma ko wasu littafai su kuma suna kunshe da zuhudu shi ma ana karanta su a makamin zuhudu don wa'azi da kuma sanin luga irin su wa'ansu waƙoƙi da ake jingina ma Ali bin Hussein ana makance masu waƙoƙin zuhudu na Ali bin Hussein da ashirya to kuma an san su har da karatu wajen fuskacin balaga da nahau da sarfu duk sun yi zurfi a kai da a ce sun san wannan littafi da ya wadace su gabarin karanta tafi da dama saboda ya kunshi duk irin waɗannan durub na hikimomi na farko akwai tauhidi tsintsan tauhidi na manzan rahama sallallahu alaihi wa da kuma akwai zuhudu akwai akhla akwai kuma sira kuma ba wani littafi wanda ya wannan inganci a cikin littattafai don ko a nazarin ama za su iya cewa ali bin abi talibin alaihi salam shine na farkon musulunta a yara a nazarinsu kuma suna kallon shi ma ɗaya daga cikin halifofi ne guda hudu kuma ba, wanda ya kai shi kusanci da manzon rahama sallallahu alaihi wa ali kuma ma wasu suna cewa ba wanda ya kai shi ilimi da shaidan wasu da dama to kuma da za a tambaye su kamar yadda suke ganin cewa wannan sako manzo sallallahu alaihi wa ali ya zo da shi ne isar ga duniya ta hanyar waɗanda suka yi zamani shi to da za mu ce musu to a cikin sahabbai akwai wanda ya rubuta littafi za su ce mana a'a to lalle kam akwai rubuce-rubuce na amirul mu'minin da suka wanzu rubutu kuma ya fi ma magana don bangare na biyu na wannan littafin lalle rubutu ne wanda amirul mu'minin ya dauki alkalami da tawada ya rubuta da hannunsa shi kuma rubutu ya fi baka daman ka san tunanin mutum fiye da magana al misali akwai eh, rubutun da ya yi ga ɗansa imam hassan almushtaba alaihi salam a matsayin wasiya daga uba zuwa gada wannan rubutu ne mai tsawo sannan kuma akwai ahad din da ya rubuta ma malik ashtar da yayin da ya naɗa shi a ma'aikacinsa ko in ce gwamna kenan a islamu na yanzu ya zuwa misar wanda ya kawo tunanin na sosai har ma saboda sabon abu ne ba duniyan hausawa ba har ma ga duniyan sunni yayin da ya zo sai suka ɗora shakku a ainihin nahajul balaga har suna ganin ko sharifin radi ne ya rubuta alhali kuwa nahajul balaga digo ne a cikin tekun hudubobi da zantuka da hikimomi na amirul mu'minin alaihi salam فامدد لي har yanzu dai muna a cikin sauraron bayanin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzakzaki ne dangane da ilmomin da suke tattare a cikin littafin Nahjul Balaga da kuma dalilan da suka tabbatar da ingancinsa cewa lallai kalamai ne na Imam Amir Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam. An rubuce-rubuce da dama na dangane da nashin balaga da ya nuna asalin inda aka samu al misali akwai mustadrak na hajar balaga wanda ya kai girman na hajar balaga goma sha hudu inda ka kawo inda duk aka ɗaɗɗauko hudubobin na hajar balaga da waɗanda ba a ɗauko ba sannan akwai kuma musnadin hajjil balaga wanda shi ma aka ɗauko duk inda wuraren da aka sassamu hudubobin akwai littafi shi ma da ya zo da unwanin tatmimu na hajjil balaga da tamamu na hajjil balaga duk waɗannan kamar an suwa ne ga waɗanda suke ganin na hajjil balaga ba rairewa aka yi daga ban amirul mu'minin daga cikin littattafai ne daban-daban aka samu kuma masu dororin nana to alai halin zan so yanzu mu fara da koda ya dangane da darussa daga nahjul balaga din zamu kuma fara da wanda yafi kowanne shine tauhidi a huduban farko amirul mu'minin alaihi yana cewa awwalu dini ma'rifatu wato farkon addini sanin sa sanin Allah ta'ala shine farkon addini wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bi kuma kamalan sanin sa sanin Allah din shine gaskata shi wato farko dai ba za ka addini ba sai ka san Allah to sanin Allah din na in ya kammala shine ka gaskata shi wa kamalu tasdiqu bihi tauhidu to kamalan gaskata shi shine kadai tashi in ka kai ga kamalan gazgata za ga gane cewa shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shine ma'anan tauhidi wa kamalu tauhidihi al ikhlasu kamalan tauhidinsa kuma shine ikhlasi gare shi shine tsarkake ibada ke wa kamalul ikhlasi lahu nafiyus sifati an kuma kamalan ikhlasi gare shi shine kore sifofi gabarin shi abinda ake nufi da kore sifa gare shi shine sifa za'idi domin sifofin mahalokai duk sifofi ne waɗanda suka bijiro suka sami mahaloki din wato duk wani samamme in banda Allah ta'ala duk wata sifa ta sa ta bijiro ne ta same shi kamar misalin mu mutane misali in ka ce wani yana da ilimi to ilimin ya zo ne ya same shi kuma yana iya barinsa in ka ce yana gani ganin ya same shi ne ko yana ji jin ya same shi ko yana magana magana ta bijiro masa ne to banda Allah ta'ala shi sufofinsa duk cikansu sufofi ne wanda suke azaliye ba daban suke da shi ba wato eh, iliminsa shi ne ainihin zatinsa haka ma jinsa da ganinsa da maganansa duka zatinsa ne ba sufofi ne da suka aru ba kamar sauran sufofin mahalukai to ko da sifa za'idi ga Allah ta'ala shi ne ainihin kamalan ikhlasi gare shi sai ya ce li shahadatu kulli sifatin annaha ghairu al mawsuf wannan ko saboda shaidan duk sifa ita cewa ta bambanta da abin da aka sifata sifa da abin da aka sifata abubuwa ne biyu wa shahadatu kulli mawsufin annahu gairu sifa da kuma shaidan cewa duk abin da aka sifata ba shi ne sifan ba to wannan dan mukaddama da muka bayar shi kuma a darasi na gaba za mu dan sake bin shi kaɗan tare da ƙarin bayani domin shi ne ainihin asasin addini kamar da ce a wadda dini ma'arifato farkon addini sanin Allah sai ka san Allah za ka bauta masa a karo na gaba insha Allah azim za mu ƙara bayani akan wannan sannan kuma insha Allah mu ɗora kan wa'insu darussa na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin tahirin علي لو عذبوني شردوني تبقى مولاي علي علي لو قطعوني مزقوني رأوا بقلبي علي نور العيون علي نور العيون To jama'a masu saurare da wannan bayani ne daga Sheikh Ibrahim Yakub Alzakzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya muka kawo ƙarshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Alzakzaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin nake muku fatan alheri wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa muhammad rohbar ne mawaƙi na gaba da za mu saurari abin da ya tazar mana a cikin shirin namu da fatan masu saurari su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. جواب توفان با پرچم رهایی یک لشکر مقاوم با باوری خدایی داغ جنوب تنها بر قلب سرزمینم جانها به هم سپردیم تا گریه اش نهاد و شوری در ساختن به پا شد ما خواستیم و با هم این خانه یک صدا شد ما دانه های غیرت بر خاک خانه بودیم ما واژه وطن را بار دگر سرودیم ما هم سرباز تو این ایران آسوده به من خاک در ایران در راه تو ما را چه حراسی همه عرصه شیران آن آتشی که دیدی بگنوس ساده این بار دنیا تو این جنون را در خاطرت نگه دار با را سرمشق تازه کردیم با عشق آمدیم و از عشق نگردیم Masu mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.